bani mu je gurbi na inda waka ta yi daɗi aka za ki ɗan ya yi daɗi yau zan waka ta balaraba balaraba ta balaraba sannu balaraba giwar mata sabon oti mai waka a kano sitir aka yi ne a kwana hudu can yan kwalla balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana sabon oti na balaraba ya ce mani sabon oji ya kamata in kai ka kadona bikin 'ya'yan ogana na ce ka tsaya darakta gaban izini don allah zana je sallama da balaraba sai ku ya ce mun ba ka sai ka faɗa mata sai ka dawo na ya aboki jamil fite na ce maza tashi ka shirya ka so za kai mini rakiya ya zo muka hau bisa ta fari girma sannan ta shirya gudun zama yau muna firar muna ce mata balaraba za na yi tafiya can sai na garanta ya ɓaci lokaci ɗaya ta shiga kunci sai ta ce mani sabon odi ka faɗan magana mai ɗaci da za ta hana na yi bacci sannan ta hana cin abinci in ka tafi zan sha wahala dole dai ta tunanin zuci ki mi aure ina dawo sabon bauchi na balaraba ni da kai zami ban kwana na cewa aboki jamil bitan zan baka amana balaraba idan ta nemi ta ganni jamilu ka je ka ta ganka idan ta nemi ta ji ni jamilu kira ta ta ji ka idan ta nemi kuɗi kuma jamilu ka bata da sauri idan ta nemi abinci jamila ka bata da sauri amma magana kar ka bata sai ka faɗa mata sai na dawo sabon boji na balaraba ni da kai zami ban kwana ina makiya na balaraba ba kwa yin kyau na balaraba in kun kyau na balaraba ba kwa tafiya ta balaraba kun tafiya ta balaraba ba kwa hali na balaraba kuma ita fi ku balaraba sannu balaraba giwar mata bayan na je ni kaduna jamilu ya sake kirana ya ce mini oji da matsala take ke yadda sha hankali na balaraba ba ta da lafiya jiya du a yi maka kwana kuma ta yi dogon suma ne numfashin ya ɗauke ni sai na ce masa yau ku jira ni ko ba shiri zan dawo shining star mix